sannan na biyu la halafa haluhu ko ko mu ce halahu hmm. la halafa haluhu don haka halahu ya sa sabo kowa haka nashi ta ba mai fata hmm? Hmm. to la halafa haluhu ta dullahi ba jama'a la halafa haluhu san halinsa rayuwar da ya yi a garin maka ai tun da ya tashi yana yana matashinsa da ya tashi sallallahu da wasallam yana girma yana tashi yana girma yana tashi yanayin rayuwar da ya ke a cikin su bai taba canzawa ba ai ba sai kan yaro makaranta shekara biyu uku hudu da shida bakwai ya dawo gida ba ka gan shi da wasu ɗabi'u saɓanin na yara abokan da suka taso tare a gida sai dai in ya daɗe ya koma cikin su yadda yake tun da ya mm. dawo gida amma zai zo da ɗabi'un da ba da shi kuka san shi ba mm. an kai shi makaranta musamman wanda ya tafi yana ƙarami mm. bai san komi ba to ai halin shi kuma yadda ya tashi a kanin su ai haka yake bai taɓa canza ba balle su ce eh ya je wani wuri ne ah, muddata makami bi makata yawa eh, makami shine muddata makami bi makata duk rayuwar da ya yi a maka halinsa bai canza ba yana ne da suka san shi haka yake saboda a ce ɗaya eh, halinsa ya canza saboda ya ji ya koyi wani abu wata lafi ko kuma a ya kan ya komo ya saba da waɗansu wato wanda yake habari wato aka ce mutum habaru <clears throat> malami ne amma <clears throat> wato waɗanda suke malaman yahudawa ko mm, su ake ce ma habaru mai mm, ayyar da ya tahazu ahbarahum mu ruhbanahum arbaban min dunillahi ko to shine wannan bai yi mu'amala da wani wato malami cikin malaman yahudawa balle a ci ya koyi wani abu a wurinsa na to nan kuma fa ba wanda ya ba wanda na shi ci a wunan jami eh a wunan jami ko ko jara muka yi a makaranta to a wunan jami yawwa ila habarin aumunatan ko wani mai ilimin taurari ba wanda zai ce ya yi mu'amala da shi munatan ko mai ilimin taurari da za a ce ai shi ne ya rayu tare da shi shi ya koya masa abubuwan da ya iya ko kuma shi ke masa bugu yake masa guba ya ce mashi kaza da kaza da kaza babu wanda ya sa wannan eh sai a yanzu kan sai ka ce aukus ko sai ka ce aukus ko kuma malamin nasara ta tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu bi yahudi wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil da qalu inna nasara to sune aukus kenan